karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan fitinar shugabanni allah maɗaukaki ya gabatar da fitina mafi girma ita ce fitina ta iyaye sai ya biyo da bayani akan fitina ta shugabanni allah ka mana tsari da ita وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا للذين وقال الذين كفروا waɗanda suka kafirce sai suke cewa lilladina amanu ga waɗanda suka yi imani kafirai suke gaya wa muminai to yadda malaman tafsiri suke cewa wannan abin ya auku a zamanin annabi muhammad lokacin da manzon allah yake garin makka a farkon musulunci kenan a lokacin da manya na gari ya zamanto kafirai ne waɗanda suke karban addini kuma da yawa za ka samu masu rauni ne a daidai wannan lokaci abu sufiyan da yake yana cikin shugabannin mutanen makka yana cikin shugabannin shawa? mutanen da suka musulunta abu sufiyan yakan ce musu ittabi'u sabilana dinana wa millata aba'ina ku dawo ku bi addininmu na gargajiya addininmu da muka gada iyaye da kakanni wato yana gaya waɗanda suka karɓi addinin musulunci ya ce ku dawo mu bi addininmu na iyaye da kakanni wa na hannun kufala bi kulli tabi'a min Allah duk wata musibar da za ta same ku inda a dalilin wannan ne mun ɗauke wato kamar yana cewa musulmai ku zo mu bi addininmu na gargajiya idan ma an tashi a lahira sai aka ce ba mu yi sa'a ba abu sufyan ya ce mun ɗauki nauyin abin da muka yi wato mun ɗauke laifinku a wajen allah ba ku da wani laifi mu mun ɗauke ta wannan lokaci da abu sufyan ya faɗi wannan maganan yana cikin kafirai shine yasa allah maɗaukaki cewa qala alladhina kafaru lillazina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum ku bi tafarkin mu kuma mun yi alkawari za mu ɗauke nauyinku wato ku bi addininmu idan an tashi a lahira aka samu ba mu yi daidai ba to mun rungumi duk zunubin naku shine sai Allah madaukake cewa ma hum bihamilina min khatayahum min shay'in su ba sa daukan laifukan muminai ba sa daukan wani abu min shay'in min khatayahum ba sa daukan wani abu wanda ya shafi laifukansu wato babu mutumin da zai dauki laifin wani a lahira shine Allah ya ce innahum lakazibun su makaryata ne sau da yawa akwai waɗanda ke haka za ka ji ya ce maka a yi kaza ni na ɗauki nauyin na ɗauki alhakin ko da za a tashi a lahira ya zamanto akwai zunubi na ɗauka wata wannan rashin kunya ne ga Allah saboda babu mutumin da ya san yadda lahira za ta kasance amma mutum sai irin wannan gatse ce ka aikata kaza a lahira in ma laifi ne na ɗauka Allah ka tare mu to akwai wata ƙa'ida, wannan ƙa'idar ta daɗe ƙa'idar ta daɗe tun tun zamanin annabawan farko wanda Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa me ce Allah taziru waziratun wizra ukhra wannan ka'ida ce da Allah madaukake ya riga ya faɗa tun daɗewa wannan ka'idar ba wai a ƙur'ani kadai ba wannan ka'ida ta zo cikin littafan takardu da Allah ya ba mu annabi Musa Allah ya ce kai takardun da ma aka ba mu annabi Ibrahim alaihi salam saboda annabi Ibrahim shine kakan annabawa me ka'idar Allah taziru waziratun wizra ukhra babu wani mai ɗaukan laifi da zai ɗauki laifin wani bayan da za a yi mutum ya aikata laifi a ɗauki laifin a ɗora ma wani shine abin da Allah ya faɗa wannan gurin in ka dubi abin da Allah ya faɗa ya tabbatar da wannan ka'idan ne wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay Allah ya ce sun dai faɗa ne za su ɗauki laifukan su a lahira amma ba za su iya ba Allah bai tsara duniyar da kuma lahira akan wannan ka'idar ba ah, babu wani wanda za a ɗora masa laifin da wani ya aikata kowa zai tashi ne da laifinsa to amma Allah ya faɗi wata ka'ida kuma a nan me ya ce wala ya hamilunna asqalahum Allah madaukake ce to zasu ɗauki nauyin zunubinsu su shugabannin shugaba zai tashi a lahira yana ɗauke da nauyin zunubinsa sai kuma allah maɗaukaki ya ce wa askalan ma'a askalihim akwai wani nauyin zunubin tare da nasu kaga ba wai an ɗauko na in aka samu ba ne a'a eh, talaka idan ya yi laifi laifi yana kansa shugaba idan ya yi laifi laifin yana kansa amma shi shugaba zai tashi da laifinsa da kuma wani laifi tare da nashi da wani laifi tare da nashi wala yus'alunna yawmal qiyama sannan kuma sai an musu tambaya a ranar tashin kiyama amma kanu yaftaruna game da ƙarya da suke kirkirawa suna jingina ta ga Allah subhanahu wata'ala eh, wannan ya gwada cewa shugabanni zunubin nasu ba ɗaya bane in ka dubi littafin tafsiri kamar bayanin Muhammadu Aminu Shankiti cikin tafsirin Abwaul Bayan eh, mujallar nabi shafi na 364 malamin ya ce inna ru'asa abbalali wa qadatahu tahammalu wuzraini shugabanni batattu Allah ka tsare mu batattun shugabanni suna tashi da dakon zunubi biyu suna tashi suna dakon zunubi biyu ahaduhuma na farko wizuru dalalihim fi anfusihim su kansu zunubin da suka aikata za su tashi suna dakon shi wasani zunubi na biyu fa wizur ibulalihim gairahu za su tashi da nauyin sun batar da wani su kaga zunubi kashi biyu kenan amma wannan nauyi da na biyun ba wai ana nufin za a ɗauko zunubin talakawa a jibga musu a'a shugaba zai tashi da zunubinsa da kuma zunubin ya batar da mabiyin shi wannan shi ne shi sa Allah madaukake ce wala hamilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim shugabanni za su tashi suna ɗauke da nauyin zunubinsu da kuma nauyin wani zunubi a tare da wancan nasu don haka yasa shugabanni malaman suna suna cewa kashi biyu ne abinda alkur'ani da hadisan manzon Allah suka nuna mana shugabanni kashi biyu ne shugabanni kashi biyu ne na farko almuluku masu mulki su ne waɗanda suka riƙi ragamar shugabanci duk wanda ya rike ragamar shugabanci shugaba ne kar ka ɗauka hayan naɗa ka sarki a'a mai unguwa ne kai shugaba ne na siyasa na menene duk inda aka ce wane jagora ne kai to kana karkashin shugabanni da ake magana a kansu wanda ya zo cikin bayanin ibn taimiyya a majmu'u fatawa mujallar na goma shafi na 720 wannan magana ta ibn taimiyya kaga ya yi ta saman shekara 700 da 20 da suka wuce saboda rasuwarsa za ta yi shekara 712 yake fassara wannan aya yake sharhi game da wannan aya malamin ya ce فأخبر أن الأئمة أن أئمة الضلال لا يحملون من خطايا الأتباع شيئا abinda Allah ya tabbatar mana anan. Allah ya ce shugabanni ba su ɗaukar laifin talakawa samsam shugaba ba zai ɗauki laifin talaka ba Allah ya ce shay'an ko da kaɗan ne in ka lura ya ce wa mahum bi na min khatayahum min shay'in idan aka ce min shay'in mi kankanta babu yadda za a yi shugaba ya ɗauki laifin talaka mi kankanta amma sai Allah ya wa akhbara annahum yahmiluna asqalahum sai Allah ya gaya mana cewa to a lahira shugabanni za su ɗauki nauyin zunubinsu wahiya auzarul atba'i min gairi an yankusa min auzarul atba'i shay a matsayinka na shugaba mutane sun bata dalilinka ko a'a idan mutane sun bata a dalilinka bayan zunubin da za ka tashi kana da ku sannan za a kirga yawan mabiyanka waɗanda suka ɓace zunubin nasu za a kirga sai a jibga maka amma ba nasu aka kwaso ba kwatankwacin yawan nasu haka za a kirga sai a jibga ma saboda ka sa shugabanci yake da haɗari mutanen da gudunsa suke saboda bala'i ne wa akhbara annahum yahmiluna asqalahum wa hiya awzarul atba'i min ghairi an yanqusa min awzaril atba'i shay'un ah, li'anna iradatahum kanat jazima bidhalika za ka ce to meye laifin shugaba da za a jibga mar zunubin bataccen mabiyi ya ce ai kana da niyya ta shiryarwa ko batarwa ba ma sai ka aikata ba wato idan shugaba ya zama yana da kudiri mai kyau wannan kudirin nasa mai kyau yakan taimaka mara idan shugaba yana da kudiri mara kyau wannan kudirin yana taimaka mara wajen halaka wa fa'alu maqdurahum fasara lahum jaza'u kulli amilin لأن الجزاء على العمل يستحق مع الإرادة الجازمة duk sa'ilin da aka samu niyya ta yi ƙarfi to Allah yakan rubuta sakamako ko da mutum bai aikata abu ba to wannan shine ya zo cikin sahihul bukhari yanda Allah maɗaukaki ya faɗa a nan shugaba yana tashi da laifin talakawa ya dace da bayanin manzon Allah ya dace da bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta kwanaki hadisin eh, abu sufyan kaga dalilin abu sufyan allah ya saukar da waɗannan ayoyi abu sufyan yana kafiri bai musulunta ba sai ya tafi siriya ya je kasuwanci ya bar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musulunci na ta ci gaba bai karbi addinin musulunci ba a lokacin ma su ne shugabanni da suke shirya yaƙi da manzon allah ya tafi siriya sai ya taras annabi muhammad ya aika wasiƙa ma shugaban da ya fi ƙarfi a duniya shi abu su ya bar maka yana nan ana ta faɗa da manzon allah ya ɗauka al'amarin annabi wasa ne yana zuwa siriya sarkin rum sai ya tarar da cewa manzon allah ya aika mar wasiƙa yana ce mai ya zo musulunci to kuma aka dace aka nemo abu sufiyan ya halarci fada a lokacin da ake karanta hadisin eh, wasiƙar manzon Allah abu Sufiyanu yana kafiri ga wasiƙa an aika mu mai mulki sannan an kira shi a fada idan aka kira abu Sufiyanu a fada ta rum to ba a maganar wai shugaba ne a makka ba a magana shugaba ne a makka ba shi da kima a rum saboda haka a ƙasa zai zauna can gefen sarki ba a ma kallon shi aka karanta wasikar manzon Allah Abu Sufyan yana zaune yana kallo yace lalle al'amarin Muhammadu ya wuce tunaninmu me annabi ya rubuta a wasiƙa cikin wasiƙar manzon Allah annabi ya ce ma sarkin Rum fa in tawallaita in ka juya baya idan ka ƙi karɓan wannan eh, kira da nake maka zuwa ga addinin musulunci fa inna alaika ismal arisiyina to bayan zunubin da zaka tashi da shi a lahira zaka tashi da zunubin al'arisiyin talakawanka kaga wannan wasiƙa ta manzon Allah sai ta tabbatar da abin da Allah ya faɗa cikin waɗannan ayoyi shi shugaba bayan ya tashi da zunubinsa yana kuma tashi da zunubin mabiyan shi da ya kira su da bai kira su wannan duk ɗaya ne hadisin yana sahih bukhari babu du'a'in nabiyyin nasa ila islam hadisi na 2941 fa akhbara anna hiraqla lamma kana imamahum al fi dinihim shine ibnu taymiya yace abinda manzon Allah ya karantar da mu shi Herakl Herakl shine sarkin Rom ai sarki ne wanda ana marbiyayya anna alaihi ismal arisiyin wa humul atba'u manzon Allah ya ce idan ka ƙi karɓan gaskiya to kar ka ɗauka za ka tashi a lahira da zunubi ɗaya za ka tashi ne da zunubi ninki biyu ga naka sannan kuma a ƙirga talakawan da suka ɓace a dalilinka a jibga maka laifuka wato kwatankwacin adadinsu wannan in ka dubi alƙur'ani babu shakka ba wannan gudun kawai ba ne a cikin alƙur'ani allah subhanahu wa ta'ala ya buga misalai da yawa ya yi bayani game da shugabanni cewa suna tashi suna ɗaukar laifin talakawansu wanda wannan ya dace da abin da annabi muhammad ya faɗa da in ka dubi hujjoji dalla alaihi sa'ir nusus min kitabi wa sunna misali a suratun nahali aya ta 22 Allah madaukake ya ce ilahukum ilahun wahidun fallazina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkira wa hum mustakbirun sai Allah madaukake ce la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin sai Allah ya ce wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin da za a tambaye shugabanni me aka saukar menene yake cikin alkur'ani sai su ce tatsuniya ce shugaba ya bada wannan amsa menene yake alkur'ani ai tatsuniya ce labarin mutanen da sai Allah ya ce liyahmilu awzarahum kamila yawmal qiyama za su ɗauki nauyin zunubin su cikakke abinda mutum ya aikata zai tashi da laifinsa wa min awzaril ladina yudillunahum gairi ilmin kuma za su tashi da wani yanki na zunubi mutanen da suka batar ba tare da ma sani ba ai da yawa shugaba yana batar da mutane bai ma san ya batar da su ba bai sani ba saboda jahilci shi ya ɗauka ai Allah ba zai kama shi da game da waɗannan mabiyan nashi ba shi sa Allah maɗaukaki ya ce bigairi ilmin a rashin sani alhali duk inda shugaba yake to yana zama abin koyi ne yana zama misali ne ga mabiya don haka in mabiyansa sun ɓace alhakinsa ne wannan ka'idar Allah kenan a matsayinka na shugaba in mabiyanka sun ɓace to alhakinka ne wannan shi yake nuna maka bambancin 'yan siyasan farko da na yanzu yanzu misali zamanin saddauna ai duk sun karanta wannan saboda haka sai suka yi amfani da mukaminsu ta wajen kiran mutane zuwa ga addinin musulunci duk abin da za su yi ba sa raba aikin nan da aƙida saboda su tsira ai jahilci yana sa shugaba ya batar da mutane bai ma sani ba <clears throat> wanda shine abin da Allah ya faɗa a nan liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin shugaba ya tashi da nauyin zunubinsa sannan ya tashi da nauyin zunubin wanda ya bata a dalilinsa shi kuma a jahilce bai ma sani ba shi shugaban a jahilce amma karka ɗauka jahilci uzuri ne ga Allah la shi sa Allah ya ce ala sa'a ma ziru Allah ya ce tir da nauyin da za su tashi da shi kaga kenan ba uzuri ba ne don mutum ya tashi da nauyin da uzurin jahilci Allah shi kare mu domin haka shugaba babu shakka yana cikin haɗari duk inda aka samu shugaba to dole ne ya zamanto yana duba mabiyansa idan suna gyaruwa dalilin shi ne idan suna bacewa dalilinsa ne don babu shakka shine babban abin koyi wannan bayanin ibn taymiya kenan yace hiyal auzarul hasila li dalalil atba'i wa hiya hasilatun min jihatil amiri wa min jihatil ma'muril muntasili ɗayan biyu ne ko dai shugaba ya bada umarni kai tsaye ce a saba ma Allah to kaga nan bai da ma excuse ko kuma bai yi umarni a saba ma Allah ba amma da ke mutumin banza ne mabiyansa su ma suka zama mutanen banza saboda haka yasa Allah yake dora mai laifi din kuma inda zaka dubi sahihu muslim kalimar muslim ya wata hikima sai kawo hadisai guda biyu a babi daya hadisai ne guda biyu a babi daya duk sun shafi shugabanni yana babu man sanna sunnatan hasana aw sayya hadisi na 2674 hadisin abu huraira <clears throat> shi hadisin abu huraira abinda manzon Allah ya ce shine man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu idan ka kira mutane zuwa ga shari'a to kana samun lada gwargwadon yawan waɗanda suka bi ka la yanqusu zalika min ujurihim shay'an sannan ba za a rage ladan waɗancan ba za a kirga yawan waɗanda suka bi ka saboda kiranka sai a baka ladan su wa man da'a ila balala kuma wanda ya kira zuwa ga wani aiki na bata kana alaihi min al bayan zunubin nashi sannan za a kirga zunubi mislu sami man tabi'ahu gwargwadon yawan laifin waɗanda suka bi shi la yanqusu zalika min sami shay'an ba a rage komai game da zunubansu in ka yi kira in ma zuwa ga shiriya ko bata kana samun rabu a dalilin wannan kira wannan shine hadisin farko shine hadisin abu huraira sai ya dace da shugabanni saboda akasari bata ta shugabanni tana zuwa ne ta kira ta umarni ne umarni in ma umarni mai kyau ko mara kyau saboda aka yi sa alimamu muslim sai ka fara kawo hadisin abu huraira duk sa'ilin da a matsayinka na shugaba ka buɗe baki kai umarni to wannan umarni idan alkhairi ne ladanka sai ya fi na kowa a lahira idan sharri ne zunubinka sai ya fi na kowa a lahira in ji manzon Allah wato wannan shine abin da annabi yake gaya masarkin rom in ka dubi alkur'ani za ka taras da misalai haka ومن هذا الباب سورة الأعراف aya ta 38 idan aka tashi a lahira Allah madaukaki zai ce ma shugabanni da mabiyan udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal insi fi an kai shugaba da mabiyanka da kyabatattu ne to ga waɗanda suka riga ku tun zamanin annabi nuhu har zuwa har zuwa kanka sun riga sun shiga wuta kuma ku bi su Allah zai gaya ma shugabanni da mabiya sai Allah maɗaukaki ya ce da halar ummatun tun daga zamanin farko duk sa'ilin da wata jama'a ta shiga la'ana ukhtaha tana tsine ma uwarta ne wato idan mutum ya shigo wuta Allah ka saba mu bane duk wanda ya shiga wuta ka san kamar idan ka haɗu da mutum ai kukan yi gaisuwa maraba da zuwa ko to gaisuwan yan wuta tsinewa ne da ya shiga ya gansu tsinanu ko riga na zuwa ko sai su ce kai ma Allah tsine maka albarka sai yanzu kake zuwa kullama dakhalat ummatun duk sa'ilin da wata al'umma ta shiga wuta la'anat uktaha sai ta tsine ma yar uwarta da ke wutan shine sai Allah ya ce haka za su yi tayi za su yi tayi gaisuwa kenan ana tsine mu kowa in ka shiga wuta ba komai banda Allah ya tsine muku Allah ya tsine muku to hatta idza daraku fiha jami'an sai 'yan wutan sun gama haɗuwa gaba ɗayansu a wuta ƙalar ukhrahum li'ulahun sai na farko na ƙarshe su ce ma na farko na ƙarshen shiga wuta su ce ma na farko na ƙarshen zuwa duniya su ce ma na farko ai shugabanni ake nufi shugabanni su ne na fari mabiya su ne na ƙarshe rabbana ha'ula'i aballuna ya allah kaga shugabannin nan su suka batar da mu sai su ce ma Allah fa'atihim azaban bu'ifan minan na Allah ka ninka musu azaba a wuta to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala duk sa'ilin da yan wuta suka yi addu'a yana karba dai karba to sai dai ba wai shugabannin ne kadai za a ninka musu azabar ba sai Allah ya ce li kullin du'ifun kowannen ku da kuma mabiyan da shugabannin an ninka muku azabar walakin la ta'lamuna sai dai ku ba ku sani ne wato ba ku sanin cewa addu'ar da duk kuka yi Allah ba zai karbi naku ya na wani ba saboda haka idan eh, mabiya suka roƙi Allah ya ninka azaba ga shugabanni sai Allah madaukaki ya ninka ta har ga mabiya saboda ai halaka guda ce fa akhbara subhanahu anna al atba'a da'aw ala a'immati dhalal bi tad'if azabi wato wannan Allah yana kore maka cewar baya ɗaukar laifin wani ya ɗora ga wani kamar yadda ya tabbatar da wannan ka'ida a duniya hakanan zama a gidan wutan shi ma yake kasancewa idan mabiya sun roƙi Allah ya ninka azaba ga shugabanni sai Allah ya ninka azabar ga mabiyan da shugabannin kaga ya nuna cewar Allah ba zai kama ba zai ɗauki laifin talaka ya ɗiba ya ɗora ma eh, shugabansa ba Allah ba zai dora masa ba sai dai ya dora mishi zunubin batar da wannan mabiyan nashi kuma wannan ba wai a suratul arafi kadai ba za ka ga haka a suratul ahzabi nan ma Allah madaukaki ya tabbatar yana cewa wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ya Allah mun yi biyayya ne ga shugabanninmu da manyanmu sai suka batar da mu rabbana atihim bu'ifaini min al'azabi ya Allah ka ba su ninki biyu na azaba wal anhum la'anan kabira Allah ka tsine musu babban tsinuwa su kaga kenan a wuta mabiya da shugabanni babu zaman lafiya tsine ma juna ake da miyagun addu'a wato a nan duniya an yi zaman lafiya amma a lahira a wuta ba za a yi zaman lafiya ba babu makiya gare su irin shugabanninsu su ma shugabannin ba su da makiya irin talakawansu ibn taymiya ya ce <clears throat> wa akbara subhanahu anna li kullin min al wal atba'i tabu'ifan min al azabi walakin la ya'lamu al atba'u tabu'if Allah ba zai sanar da su ba idan mabiya suka ce Allah ka ninka azaba ga shugabanninmu to sai Allah ya ninka azaba amma shi mabiyin da ya yi addu'an ba zai sani ba inda ya sani ba zai sake addu'an ba to ai zai sake kuma za a sake ninkawa saboda dama wannan ita ce azabar Allah ah, wanda yake samun mutum idan ya shiga wuta Allah ka tsare mu a suratu sad nan ma Allah subhanahu wa ya ce haza faujun muktahimun ma'akum ga wata tawaga tana shigo wuta wato 'yan wuta suke magana idan wasu na shigo wutan to za a gaya ma waɗanda dama can suna ci wuta ce ga wata jama'a tana kutsowa to suna tunkaro wutan sai a ce la marhaban bikum ba a maraba da ku ba a maraba da zuwan ku innahum na nari ana cewa ai wuta za su shiga wanda zai shiga wuta ina za a mai maraba qalu bal antum la marhaban bikum sai su ce a ku ne dai ba a maraba da ku antum qaddamtumuhu lana ai ku shugabanni ku kuka kawo wannan azabar gare mu fa bi'sal qararu matabbata ta yi muni qalu sai su ce rabbana man qaddama lana haza ya Allah duk wanda a dalilinsa ne muka shiga wuta fazidhu azaban da'ifan minan nar Allah ka ƙara masa ninkin azaba na wuta wannan ya nuna cewar iyakan zaman lafiya tsakanin shugabanni da mabiya nan duniya ne idan zama ba a yi ta na Allah ba babu shakka wannan zama ba za ta haifar da natija mai kyau ba a makoma me ya dalilin da ya sa shugabanni suke samun azaba da suke samun zunubi ninkin ba ninki saboda abinda malamai suke cewa lau aslama fa yuslimu qaumahu lau aslama fa yuslim qaumuhu da a ce shugaba ya musulunta zaka ga jama'a sa suna ta musulunta mukan ba da misali da saddauna ai babu wanda ya bai sani ba an ce kamar yadda ake tarukan siyasa shi in ya tafi to jama'a ake cewa sun karbi addinin musulunci kaga shi ba ma kamfen din yake ba tallata aƙida yake yi idan bai yi ba fa to za ka ga abinda shugaba yake irin wannan manufa ake bin sa domin haka in ka dubi shugabanci za ka ga idan shugaba na kwarai ne to za ka ga zamaninsa ana samun wato canji na halaye da sauransu da ɗabi'u idan mutumin banza ne zaka ga mutane na ta kokarin koyi da shi ƙa'ida ce wannan ya zo cikin bayanin ibn hajar ibn hajar wanda shekararsa 591 rabuwansa da duniya a yau yana sharhin sahihul bukhari a fathul bari mujalla na bakwai shafi na 151 ibn hajar ya ce li'annan nasa aladini dini mulukihim mutane suna bin addinin masu mulki ne mutane suna bin addinin masu mulki faman hada min al'a'immati anil hali mala wa amala in ji ibn hajar idan shugaba ya yi sakaci ya karkata ɗan kaɗan to wallahi sai jama'a da yawa sun halaka a dalilin shi duk inda shugaba ya karkata to sai ya zama to dalilin halaka ga mabiya ta maganarsa ne ta tafiyarsa ne ta eh, ɗabi'unsa ne jama'a suna la'akari da shi ne da yawa mutane addininsu suna yi ne gwargwadon la'akari da shugabanninsu kuma babu shakka wannan gaskiya ne don haka yasa kuskure ne ka ce wai kamata kunu yi walla alaikum wai yanda kuke shine shugabanninku suke kasancewa idan mutanen banza ne to ba yadda za a yi kun shugaba na kwarai wannan ba gaskiya ba ne duk wanda ya faɗa maka wannan akwai hadisin ba shakka kamata ku nuyi wallah alaikum amma hadisin bai inganta ba yana ba'iful jami'i sagir hadisi na 4225 yana silsilatu ba'ifa hadisin 320 wato abinda musulunci ya karantar da mu zaman lafiyar ƙasa da ci gabanta yana hannun shugaba ne idan ya gyaru ƙasa ta gyaru in ya ɓaci ƙasa ta ɓaci wani abu da za ku lura da shi sarauniyar saba'i kaga dai ba musulma ba ce da ta yi zamani da annabi suleiman alaihi lokacin da annabi suleiman ya aika mata takarda ta musulunta ta ba wa 'yan majalisa shawara suka ce mata ai mu dai a shirye muke ko dai a mutu ko a yi rai sai ta ce musu innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha suwaye masu bata kasa. ba talakawa ba da shugabanni ne wannan amsa da ta ba su kenan idan masu mulki suka shiga alkarya bata ta suke waje alu a izzata ahliha adilla shine sai Allah ya yi ikirari Allah da kansa ya yi ikirarin maganar wannan mace wanda a lokacin da ta faɗa tana kafira sai Allah ya ce wa kazalika yaf'alun Allah ya tabbatar ya ce haka masu mulki suke don haka in ka dubi littafan tafsiri kamar al-kashaf na al-imam zamakshari eh, mujallar na uku shafi na 147 kamar fathul qadir qadir na al-imam shaukani eh, mujallar na hudu shafi na 137 ka ga irin bayanai da malamai suka yi lallai zaman lafiyar ƙasa da ci gabanta ya ta'allaka da shugaba ne kuma akwai babban misali akan haka wanda ya zo cikin sahihul bukhari al-imam bukhari ya kawo wannan hadisi yana babu du'a'in nasi eh, ilal islam akwai eh, labarin kuma har yanzu wanda ya tabbata daga labarin sayyidina abubakar wanda shi ma ya kama da hadisi da muka karanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ta bayanin qaisu bin abi hazimin qaisu bin abi hazimin an tafi aikin hajji a zamanin sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda zamanin sayyiduna abubakar an tafi aikin hajji sai zamanto aka zo aka kawo ƙara ga sayyiduna abubakar ga wata mace hajjatun eh, musmitatun wata mace ta ɗauko aikin hajji ta zo aikin hajji amma hajjinta ɗin nan hajji ne wanda an yi shi ba za a yi magana ba har ta gama aikin hajjinta ba za ta yi magana ba an yi an yi da ita taki. kuma wannan dama tun a jahiliya suna haka amma zuwan annabi muhammad manzon allah ya hana to kuma annabi ya rasu saboda aka sai na abubakar shi ne shugaba da aka zo aka same eh, shi sai na abubakar sai ya ce muje je sai abubakar musamman ya shiga tantin da ita wannan mata take da kala abubakar ala imratin min ahmasa yuqalu laha zainab sunan matar zainab sayyidina abubakar ya magana da ita fara'a halata kallam ta ki yin magana gaba daya sai ya ce mal halata kallam me yasa ba za ta yi magana ba suka ce ai ta ɗauko hajin ne da niyyar ba za a yi magana ba yanzu kamar misali azumi muke to akwai wanda kuma azumin da zai yi a zamanin jahiliya tun daga safe har rana ta faɗi ba zai magana ba ba wai abinci kaɗai ne ba zai ci ba da kuma abin sha maganar ma ba zai yi ta ba to wannan ya wuce misali to ita ma ta yi haji hajin ba magana shine sai sai na bakar ya ce mata fa inna hadha la yahillu inda ke musulma ce a yanzu to abin nan da kika yi dai ba halal bane haza min amalil jahiliya wannan a zamanin jahiliya kafin Allah ya aiko annabi Muhammad haka mutane suke yi amma tun da Allah ya kawo manzonsa manzon Allah ya haramta mutum ya yi aikin haji da a tsarin ba zai yi magana ba har a gama wannan aiki kuma wannan abin da kike aikatawa manzon Allah ya riga ya rasu ya haramta shi sai na abubakar yana faɗin haka kallama sai ta buɗe baki ta yi magana kaga shugabanni waɗanda ke ƙoƙarin su tseratar da aƙidar mabiya ba ma rayuwarsu ba sai ta ce man anta waye kai ƙala sai na abubakar ya ce imra'un min almuhajirina ina cikin almuhajiruna ina cikin almuhajiruna sai na abubakar bai ce mata ni ne a halifar manzon Allah ba sai na abubakar bai faɗa ba kai ne wa sai ya ce ina cikin almuhajiru na sai ta ce ayyul muhajirina ai muhajirai daban-daban ne wani sashi na almuhajiru na? sai na abubakar ya ce min kureshin ina cikin sashin kureshawa sai ta ce min ayyi kureshin an ta aiko ƙureshawan ma ɗaki-ɗaki ne wani zaure ka fito ƙala sai na abubakar ya ce inna kila sa'ulun wallahi kin fiye tambaya ana abubakarin ya ce mata ni ne abubakar kaga har yanzu dai bai ce ni ne shugaba ba ni ne abubakar sai ta ce ma baka'una ala hadha al-amr ladi ja allahu bihi ba'da da jahiliya wato ta riga ta gane sai na abubakar shine halifar manzon Allah ta gane sai ta ce to ni tambayar da zan maka irin wannan daɗi na mulki da muke ji bayan rayuwar azaba da muka fuskanta a zamanin jahiliya. Me ya sharaɗin tabbatar mu akan wannan daɗin muna jin daɗin wannan addini tun da manzon Allah ya zo ya tafi muna jin daɗin rayuwa abubuwa sun canza sai ta ce to amma na sani ba zai dawwama ba Me ya sharaɗin dawwamar tashi Me ya sharaɗin dawwamar mu ci gaba muna jin daɗin nan shine sannan abubakar sai ya ce mata baqa'ukum alaihi mastaqamat bikum immatuku za ku tabbata kuna jin daɗin rayuwa idan shugabanninku sun tabbata a kan gaskiya wannan shi idan shugabanninku ba su kan gaskiya to maganar zaman lafiya ya ƙare kaga kenan ka ce wai wai ana naɗa matalaka shugaba mai hali irin nasa wannan ya saba ma sunnar manzon Allah ba gaskiya ba abinda sai na abubakar ya faɗa ana jin daɗi idan shugaba ya zama na kwarai. ana shiga bala'i idan shugaba ya to na banza wannan shine bayanin sayyidina abubakar kuma ya dace da nassi na alqur'ani baqa'ukum alaihi mastaqamat bikum a'immatukum shine sai ta tambaya to mala'imma suwaye a'imma kake faɗa suwaye shugabanni waɗanda in sun tabbata akan gaskiya sai a ji daɗin rayuwa sayyidina abubakar ya ce amma kana liqaumiki ru'usun shin a unguwanku babu shugabanni wa asharafun da manyan mutane ya amurunahum waɗanda suke ba da umarni fatuti'unahum kuke ɗaukan umarnin kaga hatta ma shugabancin sai da sayyidina abubakar ya fassara shi shugabancin ma sai da sayyidina abubakar ya fassara shi waye shugaba shine wanda zai ba da umarni a ɗauka to wannan shine mutumin da in ya gyaru ƙasa ta gyaru Khalad bala ta ce muna da su kala sai yace fa hum ulaika alan nasi duk wanda aka ce yana bada umarni ga mutane wannan yana da tasiri ga zaman lafiyarsu idan na kwarai ne to za ka samu an samu ci gaba idan na banza ne to babu shakka za a samu fitina ah, wanda wannan shine abin da alkur'ani ya tabbatar da shi ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misalai da yawa waɗannan misalai suna nuna mana haɗari haɗari haɗari da ke tare da shugabanci yana da girman haɗari daga cikin misalansa akwai mutumin da aka yi shi a zamanin jahiliya ana kiransa amru bin luhayyin amru bin luhayyin ya zama shugaba a garin makka yaushe ne ya zama shugaba a garin makka tun lokacin da Allah ya ɗauki annabi Isa alaihi salam daga doron ƙasa wato shi annabi Isa yana yankin Filistin malaman tarihi suka kimanta shekara wato wannan mai mulki a garin Makka ɗin Amr bin Luhayyin yana mulki a garin Makka a daidai lokacin da Allah ya aiko annabi Isa alaihi salam su kaga kenan tsakaninsa da manzon Allah an samu shekaru sun fi ɗari biyar tsakaninsa da manzon Allah ya taɓa shugabanci a garin makka kafin ya zama shugaba mutane ba su da wani addini banda addinin musulunci halayensu ma tarbiyya ce ta annabi ismail amma da wannan shugaban ya hau mulki shine ya dinga cicciɓo gumaka yana kawowa garin makka duk wani babban gunki da ka ji labari makka tana da shi shi ya cicciɓo shi daga wata ƙasa ko ya sayo ko ya sa aka sassaka aka zo aka kafa wa mutanen makka suka kama bautan shi shine manzon Allah yake cewa ya gan shi a wuta manzon Allah yake cewa ya ga wannan mai mulkin a gidan wuta wannan ya zo ta hadisin Abdullah bin Mas'ud ya zo ta hadisin Abu Huraira eh, hadisin Abu Huraira manzon Allah ya ce ra'aitu amrabni ra'aitu amrabni amirin al-khuzai yajurru qusbahu fi nari manzo Allah ya ce na ga amru bin luhayyin yana jan hanjinsa a cikin wuta me dalili saboda da ƙasar makka zaman talafiya aƙidar talafiya da ya hau mulki ya yi sababin canza al'adu da addinin mutanen makka ya kawo musu gumaka saboda haka sai Allah ya kama shi da wannan laifi shekara ta fi ɗari biyar tsakaninsa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato sai bayan rasuwarsa da shekara 500 da yan kai saboda ya yi zamani da annabi isa alaihi salam shi wannan mai mulkin sannan akwai hadisin abdullahi bin mas'ud inna awwala man sayyaba sawa'iba wa abada al-asnama abu khuza'a amr bin amir wa inni ra'aytuhu yajurru am'a'ahu fi an-nari manzo Allah ya ce mutumin da ya fara rikitar da al'amuran makka shine wannan mai mulkin manzo Allah ya ce kuma na gan shi Allah ya nuna min saboda a lokacin da manzon Allah ya tafi Isra'i Allah ya nuna masa aljanna ya nuna masa wuta har ma waɗanda suke cikin wuta ɗin Allah ka tsare mu wanda ya zo ta hadisin Abdullahi ibn Mas'ud wanda shine eh, yana silsilatu sahiha hadisi na 1677 sannan akwai hadisin Abdullahi ibn Abbas manzon Allah ya ce awwalu man gayyara dinil idini Ibrahim Amr bin Luhayy farkon wanda ya jirkita addinin Annabi Ibrahim saboda larabawa jikokin annabi ibrahim ne larabawa almusta'araba waɗanda ke zama makka annabi ibrahim ya bar ɗansa annabi isma'il wanda annabi muhammad yana daga cikin jikokinsa ƙurashawa suna daga zuriyar annabi ibrahim alaihissalam to asali annabi ibrahim da annabi isma'il da suka gina ka'aba sun roƙi allah ya tsare wannan ka'aba kuma suka yi ta karantar da mutane aƙida bayan tafiyar annabi isma'il zuriyarsa suna kan addinin annabi ibrahim salam manzon allah ya ce sai da wannan sarkin ya zo sai da wannan sarki ya zo amr bin luhayy bin kama'ata abu khuza'a awwalu man gayyara dina ibrahim shine farkon wanda ya canza addinin annabi ibrahim salam to saboda haka sai allah ya kama shi da wannan laifi labarinsa ya inganta hadisai suna da yawa ah, akwai a sahihul jami'i sagir hadisi na 2580 akwai a sahihu muslim hadisi na 2856 da sahihul jami'i hadisi na 3470 wato alkur'ani da hadisai na manzon Allah suna ɗauke da bayani akan Allah yana kama shugaba ta dalilin batar mabiyinsa Allah ka tsare mu to sai na biyu suwaye shugabanni na biyu su ne malamai wannan ya zo ta bayanin al'imamu shatubi al'imamu shatubi shekararsa 653 rabonsa da duniya yana kitabul itisam saboda aka yi sa sayyidina abubakar yake gaya ma ita wannan mata yana cewa amma kana liqaumiki ru'usun wa a sharafin ya asharafun ya'murunahum fatuti'unahum ai malami yana karantarwa yana ba da umarni ana ɗauka saboda haka shi ma malami yana ƙarƙashin shugabanni yana tare da shugabanni wannan ya zo ta bayanin al'imamu shatubi a littafinsa kitabul itisam mujallar na farko shafi na 337 wato wannan ya sa kamar da muka faɗa a baya al'imamu muslim ya yi wata hikima ya kawo hadisai iri biyu a babi ɗaya na farko ya shafi shugabanni na farko hadisi na farko ya shafi shugabanni shine hadisin abu huraira wanda annabi ya ce man da'a ila huda saboda shi shugaba kira yake <clears throat> shugaba yana kira ne to sai Allah annabi ya yi bayani a kai to akwai hadisi na biyu wanda ya zo a wannan babin har yanzu babu man sanna sunnatan hasana aw wa man da'a ila huda aw dalala saboda kashi biyu ne shugabanci yana zama ta hanyoyi guda biyu shugaba ya ba da umarni ko kuma a samu shugaba wanda ake koyi da shi shugaban da ake koyi da shi malami ne wato wannan sai ya zo ta hadisin jarir bin abdullahi al-bajali shine hadisi na 1017 a sahihu muslim manzon Allah sai ya ce man sanna fil islami sunnatan hasana kaga a hadisin Abu Huraira manzon Allah ya ce man da'a ila huda a wancan hadisi amma a nan fa man sanna fil islami sunnatan hasana saboda ka shi malami ɗabi'arsa kurum ana koyi da ita ɗabi'arsa ana koyi da ita saboda haka yasa malami ba sai ya buɗe baki ya kira ba idan malami yana da muguwar ɗabi'a to jama'ar da suka ɓata a dalilinsa ana rubuta mishi zunuban adadinsu wannan ne ya zo ta hadisin manzon Allah saboda in ka lura ai babu wanda ake ƙoƙarin kwaikwayonsa kamar malami shi yasa manzon Allah ya ce man sanna fil islami sunnatan hasana fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim shay'un waman sanna fil islami sunnatan sayyi'a wanda ya bar mummunan abun koyi fa'umila biha ba'dahu bayan ya mutu aka ci gaba da yin aiki da wannan abin za ka samu ba mamaki bai taba kiran mutane ba amma an ga yana yi za ce tunda malam wane yana kaza ai abu ne mai kyau inda ba shi da kyau da ba zai yi ba to Allah maɗaukaki ya ce idan aka yi aiki da wannan abin mummuna kutiba alaihi mislu wiziri man amila biha za a kirga mutanen da suka yi kwaikwayonsa a rubuta zunubi adadinsu wala yanqusu min azarihim shay'un kuma ba wai za a rage wani abu ne na zunubin su ba al-imam shatibi a littafin al-i'tisam yayi magana akan hadarin mutane biyu hadarin shugaba ga al'umma da kuma haɗarin mugun malami ga al'umma su makoma ɗaya ne eh, Allah ya tsara mai a kiyama fa amma izharuha fil mujtami'ati mimman yuqtada bihi yace don haka yasa malami dole ya mai da hankali ta shigarsa da tafiyarsa da maganarsa da ɗabi'unsa idan yayi wani abu idan yana da masoya mimman yuhsinu bihi dhanna dan akwai mabiya waɗanda suke kyautata zato gare shi saboda haka da sun ga malami yayi abu to nan da nan sun ɗauka idan wannan abin da ya aikata ba mai kyau ba bane shine manzon Allah ya ce ba shi da uzuri matukar an yi koyi da shi sai an kirga adadin mutanen da suka halaka a dalilin shi fa innal awamma atba'u kulli na'iqin saboda su mabiya da yake ba su da karatu mabiya idan aka samu wani babban malami ya aikata wani abu mabiyan nan sai su ga cewa wannan malamin fa abin da ya aikata daidai ne saboda haka inda malamin zai fito ya ce musu ya fi manzon Allah sai su ce gaskiya ne don soyayya babu abin da ba ta gina shine yake cewa to don haka hadarin malami da hadarin shugaba suna babi guda فكذلك البدعة إذا أظهرها العالم المقتدى به don haka yasa idan malami ya bayyana bid'a la mahala fa innaha fi madannati taqarrubi fi dhanni jahili shi jahili gani yake wannan bid'ar da malami ya aikata tana daga cikin wasu hanyoyin kusantar Allah saboda haka idan malamin ya mutu bai hana ba to wannan bid'a ta tabbata kenan har tashin kiyama sai da ikon Allah don haka yasa hadarin malami bai gaza hadari na shugaba ba sai dai mahaifi wannan dalilin yasa Allah madaukaki ya sanya makomansu ta zamanto guda makomansu ta zamanto guda wato al-Imam Shatibi sai ba da wani misali game da hadarin malami game da tarihin banu Isra'ila <clears throat> wannan misalin ya zo ta labarin al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri yace inna rajulan min bani Isra'ila ibtada bid'atan an taɓa samun wani malami a can kafin bayyanar manzon Allah zamanin da zamanin banu Isra'ila wannan malami ya aikata bid'a fada an nasa ilaiha sai kira mutane ce ku zo wannan wata hanya ce ta kusantar Allah bai nuna musu bid'a ba ce fattubi'a aka yi ta bin shi jama'a suka yi ta binsa wannan bid'a sai ta karɓi sosai zamanin banu Isra'ila to walamma wa annahu lamma arafa zambahu ana nan ana nan sai Allah ya nufe shi da shiriwa shi malamin sai ya gane wannan abin da ya kirkiron fa ba alkhairi bane bid'a ce ya rasa ya za a yi ya tuba tunda shi ya gane kuma ga mutane sun karɓi wannan bid'a ya zai yi shine alhassan albasari ya ce fa da ila tarku watihi Fanaƙabaha ya ce bari zai yi wani abin da Allah zai tausaya mishi sai ya ɗauki ƙusa sai ya huda makogoronsa ya huda huji guda biyu ta dama da hagu fa'ad khalafi ha halka sai ya kawo zobe babban zobe sai ya zura ta wannan rami ya ratsa ainihin makogwaronsa ga zoben a waje sun maja'ala alafi ha silsila sai ya kawo sarka sai ya ɗaura jikin wannan zobin sun ma'ausa hafi shajaratin sai ya tafi bayan gari ƙungurmin daji sai ya ɗaura wannan sarƙa a jikin bishiya sannan sai ya faɗi a ƙasa fa ya alu, ya biki wa ya uju ila rabbihi yana ta kuka yana kururuwa yana cewa Allah ka yafe min Allah ka yafe min ba zan koma gida ba sai ka gafarta mini ya gwammaci ya mutu a wannan dajin akan ya koma gida bai samu gafaran Allah ba shine sai Allah ya yi wahayi zuwa ga wani annabi tunda wannan mutumin ba annabin Allah ba ne sai Allah ya yi wahayi ga wani annabi wanda yana garin ya ce ga wani bawa na daga cikin malamanku ya tafi daji yana waje kaza da kaza yana waje kaza da kaza je ka gan shi sai wannan annabin ya taho sai ya ga wannan malamin a wannan kungurmin daji ga ashina a gindin bishiya ga sarka a wuyarsa ya ce ba zai bar wannan gudun ba sai dai Allah ya gafarta masa ko ko ya mutu a haka sai da annabin ya taho ya ganshi ya ce Allah to gashi na ganshi sai Allah ya ce ka ce masa Allah taubata lahu ba zan yafe mishi ba abinda nake nufi da ba zan yafe mishi ba qad ghafara Allahu lahu dhanba alladhi asaba kai naka laifin da kake cewa in gafarta ma na yafe amma abin da kake neman gafara waɗanda ka ne to ta ya za a yi in gafarta maka laifin waɗanda ka ɓatar fa kaifa biman dalla fasara min ahalin nari ina ga waɗanda sun riga sun mutu suna aikata wannan bid'a kuma sun shiga wuta ya za a yi in gafarta maka batar da mutane da kai wannan duk yana cikin bayanin al'imamu shatubi wanda ya kawo shi a kitabul itisa inda yake bayyana hadarin malami da kuma shugaba don kowannensu tsarin azabar da Allah zai musu iri guda ne saboda haka yasa shi Allah tabaraka wa ta'ala bai yadda da tubar mugun malami ba sai ya haramta wannan abin wato idan mugun malami ya dasa mutane akan wata ɗabi'a dan ya nemi gafaran Allah shi kadai aikin banza yake sai ya fito ya gaya ma duniya na yi laifi abinda na yin nan karya ne ko dai a rubuce ko ya dinga wa'azi har Allah ya karbi ransa saboda haka in ka dubi malaman sunna na farko waɗanda sun aikata wasu ayyuka manyan malamai ne daga baya Allah ya nufe su da shiryuwa zaka ga sun yi kokari sun yi littafi kamar misali eh, al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari Al'imamul ashari ɗariƙar al'ash'ariya shi ya ƙirƙiro ta amma abin mamaki kafin ya mutu Allah ya nufe shi da tuba saboda haka sai ya rubuta littafi yana wanke kansa yana ƙaryata waɗannan aƙidoji na ɗariƙa ta al'ash'ariya, wanda har yanzu akwai malaman al'ash'ariya waɗanda suke ganin tubar ba gaskiya ba ce amma haka ne saboda ya rubuta littafai ba ma ɗaya ba ba biyu ba ko ba shi kaɗai ba ne malaman sunna manya waɗanda da da farko sun kira mutane zuwa gabata daga baya Allah ya shirye su zaka ga sun yi rubutu sun tabbatar da tubansu saboda su sanar da duniya ko da dai ba a bar wannan ɗariƙar ba to sun dai barrantar da kawunansu a kan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana aƙida to sai Allah ya taho ya ba mu labari wato ita duniya Allah bai taɓa barinta babu wa'azi ba waɗannan fitintunu da yake magana a kansu a wannan sura ta al'ankabut karka ɗauka daga baya ne wato tun asali allah bai bar duniya babu wa'azi ba